ce bari ya gama ba zuwa nan gurin ba wallahi wallahi kaddara ce kullun ne kyau da kyau take so mu alhaji baba wallahi kullun da kyau take min yau dai dai wallahi tallahi Allah ya jarabce ni na ba tun da nake ba na samu wani kalma da ina hayi ta taka wayo haba haba haba alhaji haba alhaji tun da ka gida ka dinga tufa man kiwo kana tufa wasu hutu sai ce wanda za a saka ka a cikin wutar jahannama to ai eh, ba ba mene ne bambanci da Allah na mutane ne yan uwan ka yan sanda sai ka ce wanda za a jefa ka a cikin wutar ko wallahi tallahi bai wallahi ban iskanci da kudin nan ba na na garin kudin da ya jari wai ya wallahi ba har yanzu baka ga komai ba dan Allah na wallahi gama su na mutu ya Allah ji na sai mun su burbude ka wannan a wannan ya ai da wannan Allah da annabi baba dan Allah dan Allah dan Allah kace ka sadan da wannan da wannan kada dan Allah annabi ni wallahi na ga da mata na da yaya na da jikoki da garin nan da mutunci na a garin nan dan Allah dan annabi baba dan Allah ka tafi la ilaha waya wai shi sa wannan shine alhaji kacalla wanda ka tura mu je mu kamo shi wanda ya ci bakin wannan rubutu Baba, waya Dama kai ne Alhaji ka challa ka ci bashi honorable ka kwanta kai baccin ka. To me yasa ka ci bashi kai? Dan Allah ka taimake ni dan Allah baba ka sada nan Dan Allah dan Allah ka taimake ni. Da mutunta da mutunci na dan Allah baba dan Allah ka taimake ni. Kamar su. Za ka shiga nan. yau da gobe ne kare awa 24 daga nan daga nan daga nan za mu miƙa ka kotu a can za a yanke maka hukunci a ɗauke ka kuma a miƙa ka hannun gandurobi iya shekarun da baka biya kuɗi ba. Wayan bana na rai na yi na da na yi daga wurin. Wayan bana na yi na rai na yi na na rai na yi na hillo na na na na na kusa wuce ni dan Allah ba maka shi karwa ba ne. Musashi. Baba dan Allah ko dan Allah dan Allah ka tafi dan Allah dan Allah ni ka bari ne ka ni ka aida ka. Ne ne na da shi Ka tafi. kai mun kai mun rai dan Allah dan Allah ka bari ga dan Allah dan Allah ka bari la ilaha illallah dan Allah ka bari wayo dan Allah ba ka bari ga kenan kana nufin zaka biya kuɗin in ka gani zan biya zan biya ku shigo da shi ni banda wannan banda wannan dan Allah da Allah wayo wayo kai banda wayo banda wayo na gode ranka kai idan Allah dan ina so min wani taimako guda ɗaya dan Allah dan ina so ka taimaka min mu samu mu tattaro kuɗin da ake bi na bashi in samu in biya mu in huta dan Allah taimaka maka wani irin taimako ne zo yawwa ranka ka san dai kuɗin da ake bi na mm, dubu ɗari bakwai da sittin ne ko to to to ranka baka sani ba ni kuma ina bin 'yan kasuwa abokan hulɗata ina bin su bashi da ya haura na miliyan ɗaya to ni ni me ce ce da ta da wani abin abin da ya shafe ni ranka daɗe ranka daɗe so nake idan ka taimaka min ba kai ne bibiyo wannan yankin ba to duk wani wanda yake wannan yanki hatta kasuwar da muke sana'a kasuwar da nake harkokina ai a yankin ka take ranka daɗe ni so nake ka taimaka min mu bi mutane gida-gida rumfa-rumfa duk wani wanda nake bi bashi ni ma ka taimaka min da yaranka a karɓo bashin nan in samu in biya kai kuma sai in baka naira dubu ɗari kai ma ka ce ka sha shagalin ka sha faro yadda kowa ke a hawa wallahi ranka ne wallahi naira dubu ɗari kuma ba zan cire ba <laughs> kaga ko zan watsa ya kamar yadda ka faɗa kaga ko tun da na zo wannan karamar hukuma na zauna a kujerar nan ban taɓa rike naira dubu ashirin ta ba sai da yin albashi na zan ɗauka so ɗaya na karya ciyaman local government ɗin ya taɓa bani kyautar naira dubu goma sha uku da ɗari biyar shi ma a hakan wai mai ya faɗi da zai bani fiye da haka ah, sa'an nan kuma babana buhari ya hana ba da kuɗi haka kawai ba tare da dalili ba mm. kai ka tala mm, mm. ba na hannun ka cire maka ankon nan a bar min wannan abu idan so samu inda hali in akwai wata ankon in akwai ta kafa da ko ta e duk wani guri da kusan san kuna kuna yi wa mutum mari mai laifi ni duk a sakal karamu mu shiga kasuwan nan a haka su waɗanda nake bi bashi su ganne su san eh mun kamu aka yi ko ba haka bane ranka ne idan ba haka aka yi mutuwa wala ba su biya ba saboda in suka ga daurin da aka yi mu mutum ya san shi ma in bai biya ni bashi na eh. abin da ya same ni zai iya samun sa wala magana kana yadda ta kamar sai duka kamar kamar ka kashe kwamishinin yan sanda to ranka idan ba haka aka yi ai ba za su kore ta ba so nake kowa ya ga halin da nake ciki in dai ina bin sa bashi ya biya da ya domo ya san in bai biya ni ba abin da ya same shi da same shi ko ka kawo shawara

Shin kirkin baka tsira ba idan ka runza ido baka tsira ba in ma ka gwala idon baka tsira ba in ka shiru baka tsira ba in kai yawan magana baka tsira cin na kullum baka tsira ba ya zama. yan yi faɗa baka tsira ba in ma ka ki faɗan baka tsira ba ya zama. mai gani ana yi masa dariya makaho ba zai tsira ba ya zama. mai ido biyu masa dariya mai ido ɗaya ba zai tsira ba mai gaba a masa dare malam isa mai zabi bai tsira ba lafiya mun gode allah ka gaba ka ganni ba kwana biyu ko to kai haƙuri kai haƙuri na sani na sani to yanzu abin da nake so da kai tun da kaga na bugo waya ina son a gyara min zabi guda biyar a fiffige su a kai min su gida eh haba malam isa na taɓa cin kuɗinka ne tun da na kira ai ka san cewa za a haɗa da wancan ne da wannan duka a biya ai ko yawwa yawwa to shi kenan akai gida akai gida yawwa <laughs> yawwa Hello baby my baby baki ki haƙuri mana na san fushi kike da ni yayi na sani na sani to shikenan yanzu abin da nake so da ke nawa ne wa kika ce min kuɗin atamfan nan da za ku yi anko yi haƙuri sun samu ne to albishirinki idan na taso daga ofis ɗin aiki zan kawo miki atamfan kala biyu eh na zuwa na zuwa na ba a fara an karɓi kuɗin nan ba na kana cin buri ne ai tun da kaga na fara yin haka alamu sun nuna kuɗin nan za a same su wai ka san dalilin da yasa na ce a dawo da kai daga baya ka dawo cikin nan ai ka kalli kawai cewa kuɗin nan an same su me na damun kanka <laughs> to Allah isa ai bari ga waye kamata in kira kuma dole da an basu haka saboda kada kuɗin su ta kara wuta mala kai ne ba sani ba yau ba san wannan abubuwan ba muna yara fa eh. a ƙasa baka je baka daga in jami'in sai bakin ruwa daga bakin ruwa kuwa sai muka eh, sai komi muka shiga muka shiga komi kogin maliya muka shiga maliya muka shiga muka bara da sai sai sai sai jidda ana muka kwa shekaran ko tara ne ne a haya eh muka hmm. muka je muka dawo na da ke mutane suke suke bude mito tafiya tafiya maka tuba yanzu a ah, huce ake zuwa oh kapta oh, oh, yanzu ga a maka a waya zuwa maka ake a waya na ganta a tarho an nunu an nunu eh, ka da ka da ka rike ta ka in ka ci maka sai ka sai maka zani sai ka gani sai ka hige sai ka shiki sai da kashi sai ka gani ah, tana tana kitashi ta mazuga ta mazuga baba ka san sharaɗi na bashin nan ko kuma za a gaya ma ne ko kuma kana son ƙarin bayani saboda doka ko ko alhaji ka sani ko a gaya ma a gaya mu no kake so cewa ne taimako nake so na ranta mun kuɗi na dubu biyu to dai an gaya mun na farko dai idan kana son naira dubu ɗaya to dubu biyu za ta koma idan kana son naira dubu biyu dubu hudu za ta koma idan kana son naira dubu biyar dubu bakwai za ta koma don haka nawa kake so a ciki daga nan abin da ita fi sama daidai da inda muka dube ka muka ga zaka iya biya ba zaka zo kai mana an ringizo ka kwahi kuɗi ga maka da dare ba. Ya Dubu dai ne. Kana bukata? Ina bukata. Rubuta. Ya suna na mala Hamisu. Sha nawa ga watan nawa aka haife ka wace uwar zo bace ta wanke ka a ƙarƙashin ta kwadi aka bude mahaifaka? Da an tashi da banka. Yawwa bugari. Kai da raka daɗe. Haka da ta yake. Faɗo. Naman Dole na? Da. Ina ma ta dauce. Eh, to shege kenan. Shege Mai da wuri. Ba maki mu daga kasa mai faɗo ana ruwa. Baba. Duk. Ga gaya wa da suraka. Kana sa kuɗin da da sunan tsohonka. Na tsohon na ne ni ban san. Shi ne da ce ka manta ba kuɗi ta yi jika. Jika kawai jika. Ta yi jika. Wanda ba za a daidaita. amince. To. sai ka tada ga mu a ya kamata ka tuna mana musu ka dai mana musu ka hey yi sacin oho yawwa malam musa malam musa malam musa malam musa eh malam musa sunan uban naka kenan sunan su kenan musa musa to ka rubuta eh nawa zaka ke so na dubu biyu in ka tashi dubu hudu za ka kawo ka na inda aka baka dubu hudu in ka je gida ko randa baka biya ba in ka tabbatar baka biya ba to ko an dauko ka cikin makara za a ajiye min kai a gaba tukuna sai an kawo dubu hudu na a wuce da kai lahira. Eh? Kwarai Haka dokar take. A tukuri kuma me ku kuɗi a duniya. To a bai da bahi ka ka san masifar da zaka je ka taran an baka da baya a can. Kana zuwa lahira. Haba. Da bashi aka no kiri. Ba zai ba zai bari kwanta kwanta ba. Ai ba kana kwanta zai yanka mamari. A dara kai baka isa kai bacci ba. Ga mm. ma gaskiya. Lawa kiri baya bari ne bashi kwanta yi kwanta yi. Eh, kai Kwakwaɗan wari zai. Faffasa ba baki. Ka yadda a baka ko yaya. Na yadda. An gararrawa. Alhaji mai kuɗi. Alhaji mai dala. Mai jikinka duk kuɗi duk inda ka duba jikinsa kuɗi ne cikin rawaninsa ma dala ce. Kai sauri ka. Ba wa'annan ba ne. Wa'annan albarkar ta gama shiga ciki, Tsoka jiki na fito. Eh haka ne. Eh. Ka san ni mutane ba su gane ba in kana saka kuɗi ka dinga bari sai dare ya yi sha biyun dare ta yi mm, mm. ka bin ku mm. idan naira ɗari ce da kai ko ɗari biyu ko dubu in kana son sai ka yi zaki dare ka dare ka goge jikinka da ita tas hmm. to in sha maka allahu eh. in garin allah ya waye eh. haihuwa za ta yi eh bai hmm, eh, hmm. ashe abin da kake kenan a ah, biyu biyu ko ka san Kasan kuɗi jaraba shi da mm, sai ta rungume dubu ɗari biyu sai ɗari biyu kuma tun ta dama ta rungume dubu ɗari biyar ɗari biyar sai ta rungume dubu ta sa ila ah, ah. ka dera kuwa daya Thank <laughs> you.

ina hannunka na dama shi ne shi ne wata bi da a'a kai shaida ce? ni ma za ba sai na yi haka kware kuwa alai ai wannan yaron naka ya fi kama hazan a'a dan na tsoho a'a me ya za ku sani da abu da ba sai na ji ba hmm? ya za ku sani dangwala dangwala akan abin da ba na ra'ayi Amayya. Eh? Ni ba har nake so. Kuma kusan zaɓo ni daban. Ba ka zaɓe ba ne, ka zaɓi abin da ka zaɓa ga hinan haka karɓa kuɗi. Nan dangwala za ka yi da ka zaɓa. Wanda oh. oh, zaɓe tun sabin ta sabi. Tun lokacin da aka zaɓi nehu da apc mu ne samarin nehu da apc ga can wancan kuɗi na dubu ɗari ne a wajensa dubu ɗari cas kuwa muje muje Malam mu da wannan taliyar za a bani. Indomi kenan, eh. ai na ɗauka irin wannan ne. Malam mu da me kake kallo ne? Malam mu da! wata taliya ce ga alhaji nan da yan sanda malam mu da magana nake eh, ba ta ce nake ba Allah ya sa lafiya Idan aka dafi wannan, tamfar an dafi dubu ɗari. Wannan duk! Ya ka dare wallahi ba za ki. Kai!

An kalli tsakanin ɗan adayin yangani. An dubi tsakanin ɗan adayin gano. faɗo maka ibtila'i ya faɗa mana dai yawwa domin kai ma idan baka yi biyayya ba nan da minti goma za ka ji ka kace kace kamar da kuke jina dinnan Allah taimake ka ai masa bayani Chacha Batija Dan Allah ran kai da ka yi hakuri wannan faretin ka a harbe ne cikin fare. Kai mana shuru na da kai da wanga bawan Allah yana bin ka kuɗi ko kuwa? Yana bi na kuɗi dubu ɗari. Me yasa ka ci masa su? Ni ba ni dan banza ran kai dade in ci kuɗin wannan babin Allah ya ci haram wallahi ran ta ba shi ya bani. In na samu kuma zan baka ko baka muka ba. Mhm. Mu di kenan. To da ka ce ba za ka biya ni kuɗi na ba. Ni Allah ya tsine ne ƙarya in ba mu haka da kai ba. Ai ko zai tsine ma. Zai tsine ma. tunda da ni wallahi kai min ƙarya Allah ya tsakani ko kabarin kana cin wuta ban yafe maka raga dade kamar ka ka ba ja ba idan baka fito da kuɗin nan ba yanzu za ma ta fito zan sa a daure ka yadda ake daura kuɗi a cikin banki wallahi za ta fito ma za ta fito a radu sai ka yi wata baka ga rana ba ranka daɗe, ma za kai ka haka sai ka je ka samu jaba Bani minti biyar da Bani minti biyar. A ce ma wanda We ka adira man kafa kada ya ranka daɗe dai daɗe da yi hakuri in bai cika ba daɗe kobo in bai cika ba wallahi ba ba biyar ɗin a cika ma dubu kuma ka samu biyar wallahi kobo kobo in ba cika ba eh. in babu ba zan ba fa da me da za baka eh sannan bahari ga hijikon in ma dan uba sandan yaro Allah ya baka ba masa dan bahari nan guda biyu ba masa dan bahari guda biyu na akwai shashasha ba mu ya haɗa mu da canji wallahi yaro ka gani ba ɗaya ne biyar ba to ga wannan kai yanzu menene da wannan da wannan kuɗi ba ya shiga hannuna ba kai yaro na gode za mu sayar da za a yi eh, ya raka dade a kwaje wannan ya yi eh, na biya bashi a kwaje wannan ai gane ku tafi gaba ɗaya bayi kuma na kai daɗe tsakani na da Allah ma tuba nake Allah ka raba ni da cin bayi na kaga da ka ce ji kan kura wallahi ko kura ta haifi wannan ɗan zuba mai sarƙa nan da aka yi ta eh a sauka lafiya ce na ji dubu ɗari zace shi ne da kasanka amma sai an gama aiki gaba kiɗa ai ko an fara tattara kuɗi ko ba a fara tattara kuɗi ba idan na fara haɗa dubu ɗari to na wani saboda alƙawari yanzu ai baka za a fara yi ba kai jama'a amma Allah ya tsine wa ɗan me ɗan sani ɗan oh, sani ai ma ana cewa na ce ɗan sanda da billahi lazi zaka sha kulki ka kuma ci gaba da aiki oi cok abokin ku kula mu kenan abinda nake bin sa i wuri na gugan wuri naira dubu ɗari wannan ai da gani wannan zai ba mu wahala zai ce sai an je banki ba wa bulaman iya ne da kai gani shi ka ga shi bulaman a ina tabbatar maka in kun ba sama kake bin sa a nan inda yake zai iya biyan ka shi bai yadda da kowa ba sai kansa wannan sai da kaji sai da kaji ko Allah da mu je ka gani ai mu ana wasan kuya saboda saboda kuɗi. Ana magana sirri saboda kuɗi. sai kana da kuɗi. Kai komai ma sai kana da kuɗi. Kai, ni ne ma shaɗanin kake min korar shaɗanu? Yalla yalla bai tunanin aljanna nake yi ina dagowa kuma sai na ga dan sanda kaga ai dole da um, ko kuma gashi gashi ba na sai da kaya irin naku ballanta ma eh me kake so da bai ka san wannan eh? eh waye wannan kuma daure kaman huhun goro ashe kuna da yawa ya bulama ni din ne ma ba gane ni ba ko eh a ah. Alhaji Tagala Malam fito ka je ka ansa DPO je ka gaban DPO eh na gane shi yalla bai na ga ah, eh na gane shi eh. na gano shi eh ka san wannan bawan Allah alai ka nan kudin wa ka dauke ko kuma kudin wa dan wa ka kashe ko kudin wa ka sata alhaji ban saci kudin kowa ba kuma ban saci kan kowa ba bashi ake bi na aka yi irin wannan bugu saurin shi isan ya na tattaro ɗan sanda muka shigo kasuwa duk wani wanda nake bin sa bashi ya biya ni kuɗi na ko shi ma a yi masa irin daurin da aka yi bula ma kaga sarkokin nan kaga sarkokin nan alaka da to yadda aka daura musu kai ma haka za a daure ka da su in har baka biya ni bakin da nake binka haba alhaji kadar dan girman Allah a taimaka min kudaden da nake da su billahi allazi la ilaha illa tun je na sari kaya da su a taimaka min a dan daga min kafa ko bayan sati biyu ne sai in bada kuɗin nan a taimaka min ya labai kai ulama taimaka min ka kai da na shigo kasuwan nan ba zai yiwu ba yadda ake bi na ina bin mutane bashin fiye da abin ninkin ba ninkin ni abin da nake da shi mutane sun rike min kuɗi sama da abin da ake bi na bashi sannan ni kuma ina cikin sarƙa ka taimaka min bulama bulama a gaida da a nan a gani to yadda nake a ɗaure wallahi sai dai a bagarin nan ka ba ɗaure su amma ba zai yiwu ba ina bin mutane ninkin ba ninkin abin da ake bi na bashi ni ina daure an ranka dade a rage min nauyin nan a dora masa a kafa a dasa masa angon nan mu shiga layi mu shiga kasuwa da Allah ta kallace ka taba musuli ba kwanci a zuba mu shiga ya sunanka bula ma eh bula ma ka taimaki kanka ka taimaki iyalanka da 'ya'yanka mm. ka hana wa kanka kwana a hannun 'yan sanda ina baka shawara ne domin ka yi kama da ƙanin kakata idan akwai kuɗin nan ka ƙoƙarta ka fito da su ka biya bashi sel ɗin 'yan sanda akwai kashi akwai fitsari sannan akwai karte kana shiga za su baka kashi babba so a kama shi a ɗaure shi ah, kuda kuda kuda kuda kuda ina bai kuda kuda kuda ina ya kai dauri kuma kuda ina ya guri ina kudu kuda kuda haba ina bai ina da ina da kudi a kugu na na je a garkama mun muna harkoki da kudi a kugu na da ai abin bai kai ga haka ba kudi na dubu ɗari biyu ne eh dama na dan laƙa min ko za daga mun kafa dubu ɗari biyu ne. Eh, a ƙware eh, kwanan. Ai ba zai kai ga ya kira babba ba. Ko yaro ne zo zai ga dubu ɗari. Ya cika? Eh, tas. Ya cika? Tas. Yalla bai

Eh? za a yi rubutu na shaida a'a ba sai an rubuta ba a'a ah, za a rubuta ah, Allah ba sai an rubuta ba kai kasu tashi wallahi ba sai an rubuta ba wallahi kai zo mu je wani shago ba sai an rubuta ba da ko ka biya kudin rubutu a'a ba sai ba ba sai ba wallahi na hakuri wallahi ba sai an rubuta ba katsala ba da da eh malak eh, eh, alhaji katsala eh ah, eh bula aba hanza yanzu tun da nake karban kayayyakin nan naka na taba dawo maka da kaya da dauda a wanke a goge nake da su amma yadda aka yi kana min magana da cewa kai ba haka ba haba nasiru ni fa ba zan baka kayan nan ba kayan nan fa da kake gani sababbi ne ko ni fa ban ɗauka na sa a jikina ba ya zan yin ɗauka in baka kuma ni kullun shawara nake ga maka wannan abin da kake ba abu ne mai kyau ba ka tsaya matsayin da Allah ya ajiye ka shine magana haba haba hanza ne kake gaya ma kan tsaya matsayin da Allah ajiye ni to na gode Allah ya saka da na kyauta ka gaya min magana Ina kuma na yin zuciya. To magana ɗaya ce a cikin nan. Magana ɗaya an rika maimaita ta. Santa muna ƙanana da ni da kai Hamza waye san waye zai riga wani biyu. A ciki ai na Allah ne. arziki na Allah har yanzu ba fitar cewa ni zan arziki ba tunda kullum Allah raba ki a kan riga sai ka tsaya kana kai magana har kana mun wulakanci kana cewa za a iya matsayin na. Ko shi ce shi ce abinda za a yi ta yawo mu je na ka. amma ni dama na siya ce nake dan yi mata kullum abubuwan nan da kake na so ba sa dacewa na so abin nan kana gaggawa mu je na baka ana magana sirri saboda kuɗi. Ana ɗebo rigima saboda. Na gode ma doya. Ya zama dole in je kasuwa saboda in samu yadda zan zo da doya manya-manya daga babban kasuwa. Haba labai. labai. Allah za ka gode wa wanda ya doya ko ku a'a doya za ka godewa ya kamata ka gode wa Allah shi wanda ya yi doyar saukar da ruwan da aka yi doya har ta tsuruwa kai ta kasuwa. Da na ma doya godiya, ai na yi ma Allah godiya, saboda idan da Allah bai ba da ruwa ba doya zai fita ni. Ai Allah ya wani magana. Allah za ka sa a farko sai yarda. Ina son gaya maka, idan zan je kasuwa kawo doya zan bar maka doya da san ba wannan ne ka ni ba goron rake dade da dan abun da zan abun nan ka goro wannan goron ne ba zan wuce wajen mutala silan garo ba ka kai magana ko mu rabahi ai wannan ne ranka dade ba irin sa ba ka san matsalar da ke damu na ranka dade matsalar me wallahi matsalar gida ce iyalai sun mun yawa kai za ka kashe zuciyanka ba za ka fita ka nema ba sai ka je nan shagwa baka biyar can a baka goma nan ashirin kai ba ka nema sana ka dogara da kanka ba wallahi zuciyata ta mutu wallahi ranka dade dan Allah eh, ranka dade dan na goran nan da aka sa eh, eh. yawa an sa farfesun kyau kyau na mun gode mun gode ah, eh? ina zuwa ina zuwa ina son sama wuri a can baya zan saboda karin ci abinci a gaban kakagan kamar na yi maka rashin mutunci a ah, rashin mutunci kuma ka gama yi ai ko da wani zai zo siyan doya ka yi min magana ya biyar da rinka sai da kai wallahi na karya ka Dan gwari, kar me haka da kai? Kar ka damu zan ma ta kare. Ye! Ta kare? Dole zai rage maka koyan ka biyu. Dan gwari. Tunda ka kashe fushinka. Dan gwari. Na dan gwari. Eh. na karya. muna shan kwanan nan ranka yi daɗi, muna shan kwanan nan shagon wani mai doya ne ɗan gwari shi abin da nake bin sa naira dubu ɗari da goma ne amma sai dai mugu ne kuma wani matsolo da an gawa inda shirin da za ku yi masa ku yi masa tun yanzu karka damu karka damu kuje mutum mara zuciya haka ne zan kashe zuciya kai ni na kashe jijina ne da rana da ruwa muna fita na nemowa amma za ka zo kai ka zauna sai dai ka zauna cin ka zo ka zan sha farfesu rage maka akare sha sha saboda wulakanci ko ba ku yi neman sana ba sai ma na je tara ba na kawo doya tukuna za ka ganyen da yana wulakanci ka ga kudin manya-manya ka rasa ta in in da ka ga kuma kar ma ka su karka wani zuba kuɗi a ciki tun daga mai su ya zo alhaji lafiya na gan kaka da yan sanda Da wace lafiya dan gwari ai ni rabo na rabo da lafiya ai tun jiya ta yi gabas ne kuma na yi yamma kai ma an kai wasa yanzu zaka rubuta ka lafiyas tun jiya nake neman tawa lafiya har yanzu ban same ta ba sai ka kace kace hannu da kafa da wuya hmm? nawa alaji yake bin ka bashi dari ne da yan kai fito da su amma dai alhaji ai ba haka muka je kai ba ko wallahi ni ma ba haka ne da su ba kawai wayar gari ne kawai sai na ga jami'an tsaro a gidana ni ma ba haka ne da su ba ko dai ba su cika bane garin na ai maza a karba a kirga ai maza karba ina ganin ɗayan ne babu amma mun yi jikai sai na ci kasuwan taraba tukunna kawo doya sannan zan baka rabi a cire rabi kuma a dangan samun gaba sai a bayar ko kashin doyon nan yake ka je dubu ɗayan an bar ma ya za ka yi kuɗi haka wai kuɗin ka ne dan me za a yi mu kuɗi kai dan gwari nono kashin doyin nan yake to ni na sani ne ba shi nan da dubu da da wani abu na dubu da dari takwas ɗan kanana kanana dari takwas wannan kuma dubu da da dari da ne na sai amma na bayan shi dubu da ranka ya daɗi ni hannuna kaga ina cikin duki akwai ankwa a sa yara da Allah su ɗauka mun kashi na dubu ɗaya a tafiyar mu da shi gidana shi kenan a madadin mun warware kenan an cika kuɗin kenan eh mun ɗauki kashi guda na kashi a kashi ah. yawwa dan gwara mun warware dan gwara kai dan gwara kai eh? ba kare bin damo eh. to na gode dan gwari na gode alhaji ka challa hmm? ranka da na yi mun haka ba ba yi min ne adalci ba ba ba yi kai hmm? yanzu ana bin ka bashi ana bin ka bashi da mu je kar sauran amma da an ban ni tik okay da kar sauran kowane division ne Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye a saukan lafiya a division kake ne ba

ko sisi ba ka da ko ni. da ni da kai duk muke a du biyu dai a wallahi duk ne ni da kai du biyu ne ko dari ba ni da ko kobo ina da sanna ko ba ko kobo mafiyaci ne eh, kai amma na mai da kai makayacin ai ko yanzu na da sana'a yi eh rabi da rabi ba akwai sana akwai doya kowa garin nan ya san dan gwari mai doya amma kada ka kai ba kare arziki yanzu yanzu nan nace ka na abinci kaki kan ka koma ka bai da ni kare yanzu ka san da Allah kenan kan ba taru man gaba daya jami'an tsaron Najeriya sun taru eh. ka ganje DPO da kwamishina da anan da ig da anan da rumfana maganin ka ke a kan naira dubu ɗari kudin da bai je ko ina a ce ka na gora ba za su zo ba dubu ɗaya da yayin jacici sai da suka dodoya Papa, Alhaji ka talla. Alhaji ka tella ba kai min na adalci ba. ɗibi ka ba direktin kudi ka a juya shekara biya a amerika daga yin wata bakwai ka zo da manya-manyan yan sanda ka kama mutum zai kai mashi wulakin kamarin Allah duk yadda ya ce wari Na ga alamun ka takura da yawa. Ko a cire maka wannan sarƙar ne in ka gama cin naman alaba sai a mayar maka kayanka. balle cikin sarkan nan to me amfanin kuɗin da na bada ba na ma kaba cikin ni kaba dubu ɗari ah, kana wani ciki da mai gidan ne kai ba ruwanka da wannan harka in ko ka sa min ido zan hana ka cin nama nan kuma in yi maganin ka wallahi sai kuma shi na daidaita wallahi lafto min nama lafto ma ban banza waya aka yi ka cewa wasa nake maka ne ya fahimci dubu ashirin fuskar ka na gani alamu za ka ba mu dubu ashirin ashirin yaran nan fari da wallahi wallahi sun ci uban yaron nan da yake aiki a gidana kasan bai da kunya ubansa zan ci wallahi oh wani ka kace yaron gidanka wai shi wancan arujin shi baya magana ne sai dai ta rubuta nama ni ko ban fiye yawan ban fiye yawan magana ba amma da za a bani umarni dan ka.

an shi ka ja ya duk garin nan duk wanda ya taho da wani iskancin sa da wani kawai ka riga ka ci ubansa ka kake da yan sanda ka kake da sojoji ka kake da masu garin garin nan <laughs> kai alhaji kai tsiya alhaji bai dala ina ilu gani bari in tabbatar maka ba na wasa da wajen yan sanda da wajen lauyoyi da alƙalai da masu unguwanni kullum duk kusan duk sati sai na aika da kusa da gaisuwa saboda kar a yi min wasa zuciya ta ta kaga dai wannan sana'ar tawa babu abin da ya fi ta dadi babu kaga ba noma ne ba ba matsa ne ba ba rini ba matsa ba sara ba sara ba shanyawa kawai sai dai in baka goma ka ba ni ishirin to aje mu ko ne haka ne a'a wai mutane suna wani kaza kaza yanzu in ba a baka ba ina zaka samu ban banza kin wafi majalisar ɗinkin duniya ma in ta baka in ta zo ta baka in ta zo ta baka naira miliyan uku to sai ta matse wajen miliyan ɗari a gindinka. Kwarai kuwa. Kuma dole ake karɓa. Dole ne. A'a. Wai mai gari da yake tambaya wai kana lafiya? <laughs> Ya kana nan lafiya Ya ya ya ya. To. nan aiki. Ya aka yi. Ya aka yi. Garmaho. Eh, eh, ya aka yi. Na Ya Lafiya ka tashi lafiya garmaho garmaho a ai kai sa'a na ne kai na bangaren ne ya kai ne diya dan sai diya ya haka ya haka ya ya aka eh? ya aka ne ya ya alaji garmaho ya aka wallahi gurin ka na zo alaji to me fa wallahi tallahi mara lafiya muke da shi a asibiti kuma ba mu da ko sisi ne na ba wanda ya dace in zo gurinsa eh, shi ya fi dacewa mm, wallahi sai mm, kai mm. ba shi da lafiya wannan jatumar mu ce wallahi sisi ba ta da shi shi ne na zo ce ka taimaka wannan yayi ka kai didi kai didi kai didi wannan ma wani abu ba wani abu eh wallahi billahi la ilaha illa huwa bai da lafiya karka damu karka damu karka damu in dai wannan ne abun da nake bukata za ka iya dai abin nan nawa kake so kake so nawa kake so mm-hmm. dubu talatin dubu talatin kake so idan an baya talatin buga min nan zai kawo a buga eh buga arba'in da uku to in an baka talatin za ka kawo arba'in da uku na biya kai ni da na so a taimaka min a tasiri mu je a buga maka sitam mu sa hannu ka sa hannu a yage ɗaya a baka mu yage ɗaya mu ajiye saboda tsaro ba dan tsoro ba da na so taimaka saboda Allah da annabi <laughs> in an bani shi nan an yi tasiri wai <laughs> maula dan girman Allah alhaji ka taimaka yaro yaro cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, ba za ka iya biya ba, da cai, za ka zo ka cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, kuma. eh ba a da dinga kuma karanta eh ka sai inda zaka yi kuma na ga maka kaga raƙuma ta fadi a da abin dan girman dan manzo dau ta barka dau ta barka ta barka dau ta barka wallahi da nan eh. ko kan eh. kuma baya eh. nan kai rede a ɗebo yan gala ebo yan gala a gidan giya ana kai duka saboda kuɗi ana kai naushe saboda kuɗi mutum yakan saki matasa saboda kuɗi ana sabon aure saboda kuɗi yanzu duk wata hudda sai kana da kuɗi komai ma sai kana da kuɗi mata daidai gwagwaro wallahi tallahi shi ba san girman Allah ba mutunci daga gidan bursun ma ya kwato ko ba wani kwato wa dai ba wani kwato wa dai wallahi in gaya maka tilo ba mutunci Allah in yau ba imani ba rangwame ko na da lantar wallahi sai ka biya abin da nace maka dole Allah in yau ku ne ba gobe ba ku bane aina Shiga ka je ka gani ka fito ga suwaye. Gobe idan ka dawo ka zo ka duba shi. Sai ka rawa wata ka sa gilashi za ka gani ne dai. Shi ne dai. Ka ga in baka kawo kuɗin nan ba ko to daman kayan gidan ka sa. To za ka sa na gaske. Bashi mana. wallahi ka sa da gaske ina sabon gidan prison na america eh gwanta namu eh can zan zan zan uta jaron kenan a kai mun shi jaron dan Allah da ka ci ubanka ce maka wannan Allah Allah ai sun sa dan buda a wuta dai dai dai dan na maka sai to sa dan buda mana sai to sa lani yawwa eh, ba talaucin da zai samu mu tauye mudu yawwa ko ka ko ka murda sikeli eh wai wai lalle ilalla sai an tara kuɗi ko ta ina ina ruwan mu su kansu masu gidan mai da suke tauye suke tauye sikeli yawwa ga man ga komai ba za a sayar da shi ba an sa talaka a cikin wani hali sai da daddare ka dinka ganin su a boye boye suna sai da mai dole sai an tara kuɗi to mutum ya gama tara kuɗinsa sai Allah ya aiko ya je in ya so ka ce ba za ka ba ce ba za ka ba kai kai gaskiya san da surutun ka ya fiye yawa wallahi eh ni ka auna min fulawa ta in yi in tafi in ban ma wajen ka mutum sai ga surutu sai ka ce mazazzabu eh na bar yara suna can suna fama da yunwa ni kaina dan wake nake sha'awa in ci amma surutun ka ya hana da shan lokaci ya kure haba bangaren ka ne wannan kuma ba wani hana ni na yi magana gidan mai gidan mai ni gidan mai ne da ni ka je can ka gaya musu mana amma ai bakin ku daya bakin ku daya shi kuma talaka har kullun yaƙi yaki yaki ya ba Allah a dangwali yawo a kirga miliyan ɗaya talaka bai taɓa yi ba kuma saboda tsaba karambani a ce ka shiga wuta uban me kaji karambani karambani ne kai talaka wuta ka dinga kallon can mana ni kace kalla a kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake ko in kenan nan ba ni ba ba kalle da ya ba kalle wannan da na sa ma ba ta ma ba to kowa sai ya ga abin da na siyo kenan dan adam ba a iya mu ina ga ba so in dinga zuwa shagon ka siyayya ba ni ni da ma ya karama talaucin da zai sa mu tauye mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكرمك الله أعطاك الله كبارة matsi ne wa matsiyata ƙasa waɗanda suka ƙi addinin Allah lokaci yayi da za mu bayyana mu faɗi abin da ake a doron ƙasa la haula fi sha'atin lahi na ce aka ramaka lahu wa'azina na yi shi a doron baga na yi shi a baga na yi shi a damasar na yi shi a shaka ba haka ka jawo min bayo so nake ka baro ta mutsi ne mutsiya ta kasa masu tauye sikeli masu tauye mudu wanda ya mutu yana tauye sikeli wanda ya mutu yana tauye mudu jahannama ce a duniya ta ba ma jin tsoron kamai wallahi daga duniya sai kaduna yau mai ra'ayi aikin kawai a mai tsoron ta mutu ba shi yake mako ba kai mudan lafiya wallahi bari ka gani in ma wani abin ka ɗauko wallahi madan ni wallahi a shirye nake ni kawai mutum na riga shi tukunyar kofi kafin ya sha ɗaya na sha goma wallahi tukunyar gidanmu ba ta tuwo ba ce ta magani Kai menene? Na ce maka menene? Tun da ka gaje ina leke. Da Allah ka yi bayani mu da menene? Can da ka gani ka ga maza sun keto layin na guje akwai matsala. Duk ka bi ka ɗaga mun hankali na? Ba ana akwai wani alhaji. Da da da aka rarrace kuɗin shi ma ya bashin banki. Mutuwa yi ne? to yana nan mu mai da kai da kudin na ta kana ji eh ina jin kai la yuminu ahadiku hmm. ya ma sauran ka so kanka abinda ka so dan uwanka ko ko ba shi bane shine yawa ka so ma dan uwanka abinda kake so mai eh, shine shi yasa na rugon ga ma dan na san kana ciki kaga sarka anan eh sarka a kugu eh sarka a kafa eh ko kura ta haifi wannan dan bana ya sha dauri me ya faru kuɗi ike bi ina karɓa wanda ya bada rance kaga da saja kaga da kurtu kaga da kofin da lasu kofin da dbu da sifeta da aig da akwai wani rantsume mai ina je shi ne aig shi ne aig wallahi tallahi kama mutane suke shi ka biya wannan kuɗi kuma na dan kana ciki shi yasa na zo na gaya ma akwai wani narkeci da kasan tanki ina ji shi ne babban bugi ai ya wuce bugi wannan sai in allah kai mu sati na sama kaga kaga shagon nan duk wanda ya zo ce ina mai shago kuka gaya mata muje muje muje muje muje muje mu je shagon nan na ce ina ne shagon nan ina ne shagon nan amma san da kai <laughs> san da ba karamin shigi ne kai wai yanzu kai wannan abin da kai kana jin kana jin har zaka bada ne zaka bada kamar kenan ha ba sanda ni ne sanda dan kariyar ka kariyar ka sau uku kariyar ka na ce sau uku hmm. ni ba baban ku bane tunda ku ne sanduna baban so baban ku mana ku sanduna kai sanda kaga kar ka bata mana lokaci muna sauran aiki a gaban ka dauko kuɗin da nake bin ka bashi ka bani mu wuce da wannan kaji ka biya duk shekara sai na yi kunkuna saurari to kai mene da kai haka aka aka aka kuma ba wanda ya canza ni <laughs> wato kenan a duniyar fulawa aka halice ka ko kuwa injin na ko wannan bangaren ka ne shakka ba sanda ya sanda ko fiye fatar jikinka aka yi ko ba za ka canza ba saboda wannan huncin naka fafa keke an yana nan ai ba canza shi ba haka waɗannan idanuwan naka masu kawa da na dujan har yanzu suna nan ba abin da ya sauya a ba sanda ka daɗe wannan shine mai taurin bashin nan da na baka labarinsa kai ne la la la la la la la la Kutakmış! Nerede? Buyurun. Buyurun. Ya! Girme! Tutamıyorsun! Nerede? Na ce ba ni kuke nema ba! Ban ci kudin Allah sai mana shari'a da ku! Allah sai mana shari'a! ba zan taɓa yafe muku ba ko kamar ku yana ci da wuta yan san ba zan yafe muku ba ko kamarin ku yana ci da wuta ba ni kuke nema ba sanda ka kaga sanda da baka duk ka daina wannan fufukar ni ka bani kuɗi na a ni ba ni bane he dai ku kashe ni ranka daɗe wai ba ku duka ne wannan fa na gaya maka taurin ta gare shi idan ba kun tsantsama shi ba wallahi ba zai da shi bane ku da kyar har sai ya da cewa shi ne wato matsalar gobe ba mu mu ɗan sanda ba mu cika sauran duka ba